nan cewa ta su biyu ne a wajen mijin eh. ah, yana eh, yana kamar sun ci alamu sun bayyana cewa yana mm. neman mata ɗaya ta nemi mm. saki eh. to idan ita ma ta nema ba ta yi laifi ba tana son malaya ba ta shawara gaskiya inda ya tabbata ko kuma alamu masu karfi mm. sun tabbata cewa yana neman mata ba daidai ba ne mace ta zauna da wanda yake mazanaci ko a shari'a ma ba ba daidai ba ne balantana kuma yanzu a mm. zamantakewa ma irin cututtukan zamani mm, din nan mm. to amma shi kada mutum ya gina abu akan abin da bai da hujja ya zama akwai tabbaci na ce tabbaci ba lallai zama tabbaci irin wanda shari'a ta bayar wani yadda za a yawa eh, akwai dai ila zargi mai karfi a zannul galib to in akwai irin wannan gaskiya kuma sun nemi ya daina mm. ko ta hanyar nasiha ko su karan kansu ko ta hanyar wasu ko hanyar malamai ko abokan shi bai daina ba mm. tunda mutum yana banna farko abin da ake so a ja hankalin shi a hana shi shine abin da yafi ba wai kyale shi gaba da yi ba da hanyoyin da za a bi da ya daina bai daina ba to gaskiya ba daidai bane mace ta zauna da mutumin da yake mazinaci ne mm. akwai akwai matsaloli a ciki shari'a ma hatta wadda take mazinaciya ba a auren ta a shari'a sai in ta tuba ta daina to sannan ma za a yi maganar ai aurenta to da haka shi ma namiji mazanaci ba abokin zama bane gaskiya na'am malam Allah ya saka alheri